a ci gaba da kawo maku bayanai da rahotanni dangane da zaman kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar zamfara da kuma 'yan majalisar dokoki ta jiha a wannan rana ta alhamis 24 ga watan 8 shekarar 2023 kotun ta zauna inda ta yanke wani hukunci don ƙarin bayani ga barista abdulrashid haruna gusau dauke da bayani barista na'am tambari mm. ina fatan shi lafiya eh. kamar yadda ka sani kotun shari'ar zaɓe ta 'yan majalisar dokoki ta jihar zamfara ta saka wannan rana ta 24 ga wata domin yanke hukunci akan karar da ainihin jam'iyyar apc ta shigar tana kalubalantar nasarar da shi ita jam'iyyar pdp ta samu a kujerar a dan majalisa ta bungudu wanda a yau bayan an shiga eh, kotu ta karanta ainihin hukuncin ta daga ƙarshe ta ce ta kwace ainihin wannan nasara da shi dan majalisar dokoki ya samu na bangaren pdp wanda ta bai wa shi dan majalisar dokoki eh, wanda ta karanta majalisar dokoki na jam'iyyar apc wannan nasara a nasiru bello na wani gungun wanda aka yi sani da biglo To ta yi wani ƙarin bayani bisa dalilin an kujerat. Eh to kusan dai abin da aka kawo hujja da shi bai wuce a shi dan majalisa an tattauna akan matsalar aikin da bai aje ba lokacin da yake ainihin ya shiga wannan takara tunda kamar yadda bayanai suka nuna tun wajen ba da shaida har bayan ya ci zaɓe ma ya karbi albashi wanda akwai payslip da aka yi tandarin wanda ya tabbatar da haka ma'ana takardar biyan shi albashi wanda wannan na daga cikin dalilan da ita kotu ta kafa hujja da su wajen ainihin soke nasarar da ya samu. Hmm. To yanzu kenan za a rantsar da shi a matsayin dan majalisar da ya ci kenan. To idan har bai ɗaukaka ƙara ba har lokacin ɗaukaka ƙara ya ƙare ta tabbata ya faɗi wannan zaɓe kenan za a rantsar da shi honorable nasiru lawan bello gungudu domin shi na biyu kuma shi ya kai ƙara saboda haka shi zai samu wannan dama in har wancan bai ɗaukar ƙara ba cikin lokacin da ya kamata. to akwai sauran yanke hukunci nan gaba koko. eh akwai saura kamar yadda ka sani sun yi ta sa lokuta da dama domin ka san su sun riga sun gama ayyukan su tun da wuri to shi yasa sun ta sa ah, ranaku na yanke shari'un da suka riga suka ji wanda nan gaba ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu ƙara zuwa domin jin wace shari'a kuma za a yanke hukunci a kai. To madalla Abdul Rashid Haruna kenan yake ba mu bayani dangane da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da 'yan majalisar dokoki ta jiha wanda a yau ta zauna ta yanke hukunci na ɗan majalisar dokokin bango ta yamma inda ta baiwa jam'iyyar apc nasara to barista mun gode kwarai na gode tambari. Mm.